أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yini ta a25 kenan ga wata na muharram a shekara ta 1444 wanda ya dace da 23 ga watan agus watan takwas kenan shekara ta 2022 a wannan majalisi namu da muke karatun littafin aktarimul battar في التصدي للسهرة الأشرار نا بابا مالمي وحيد بالي عبد السلام الله سبحانه وتعالى ya karfafa mu ya kuma taimake mu ya ba mu dace kan abun da muke karantawa a karatunmu na baya a wancan sati ban samu mu yi karatu ba saboda wata uzuri a wannan karatun na ga shine majalisin mu ta biyar kenan Allah muna karkashin al'adilla al'adillatu ala wujudin jinni wa shayatin dalilai na alkur'ani da sunna wanda yake nuna cewa akwai aljannu kuma akwai shaidan mun dauko karatu daga farkon wannan babin muka zo muka tsaya a karkashin dalili na bayan mun karanta ayon alkur'ani mai girma muka zo muka shiga ah, hadisai shi ne bangare ta biyu al'adillatu min sunna mun karanta hadisin abdullahi dan mas'ud sannan mun karanta hadisi na biyu a ciki hadisin abu sa'idin al-khudri yau kuma za mu tashi hadisi na uku ne shafi na 29 wanda yake da a irin nawa mala yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhu ko kace radiyallahu anhuma qala in talaqa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi ukaz وقرهيل بين بين الشياطين وبين قبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا تحاما تحامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بنخل عامدين إلى سوق أخاذ وهو يسلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي على بيننا فقالوا وهذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوهي إليه قول الجن ما لك سوى عن ابن عباس أنكر حديثي لك صحابي عبد الله بن عباس Allah ya yarda da shi Abdullahi dan Abbas da shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas kamar yadda aka sani kani yake a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda abbas da mahaifin annabi duk dan bangaren sun hada iyaye guda daya abdullahi dan abbas yake ba da labari ya yake cewa in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita ya tafi wani rana fi ɗa'ifatin ya fita cikin wani ayari min ashabihi na sahabbansa ya fita zuwa ina amidina ila suki ukaz ya fita ya dinkari wani waje da ake kiran shi da suna suki ukaz wani waje da larabawa a tarihi suke haduwa suka nuna gasa na kowa da irin a din da ya zo da shi masu karatun lagal arabiya za su iya fahimta haka a lokacin da manzan Allah sallallahu ya fita da shi da wayansu jama'a wani tawaga na sahabbansa suka nufi wannan wajen wa hila baina shayatina wa baina khabarin sama a lokacin an sanya wani shamaki an sa shamaki bainar shayatin tsakanin shaidanu wa bainar khabarin sama da labarin da ke saukowa daga sama an toshe ba ta ji wannan shi ne abinda aka yi a wannan lokaci saboda a farko-farko an ba su dama aljannu suna iya sato kalma da ke faruwa ubangiji zan yi wahayi amma wahayin da ake ba da labarin ba wa'ayin tabbatar wa annabta tabbatar wa annaba da ɓangaren abin da ya shafi harka ta ibada sai wahayi da yake da alaka da abin da zai iya faruwa a kan ƙasa gobe matan wani za ta fi ya'ya biyu da ƙarfe, kaza da minti kaza an sata mu wani mota an je an ije aure kaza wani da wani suka dauke wani da wani sun kidnapping wani za a kidnapping wani gobe za a yi kaza za a tare wuri irin wayan na wayan abin da ya fara kan kasa to idan Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa malaika jibrilu to shi kuma sai zo tun daga sama na bakwai har zuwa saman duniya yana labartawa mala'iku da suke wannan wurin to irin wannan zancen aljannu suna sata wannan kalmar da aljannu sun sata wannan kalmar sai su jefo shi kan kasa wannan aljanin na bin wannan har ya zama to labarin ya zo ya iske wani ɗan tsibbi wani boka wanda dama ka san boka arni shi ko sai ba da labari sai ya ɗauki ɗaya maza Allah ya ce ɗan tsibbi sai ya ɗauki ɗaya na gaskiyar sai ya da ƙarya ɗari to kaga idan ya ba da labari ka zo ka kau damuwa aljini kuma a lokacin sai ya gina da alaka da wani boka a wani waje sai ya kisa ma wani dama wani an sata mishi mota to ka je wurin malam malam zai maka aiki da ya zo ya faɗa sai ce to karka dawo motan ka za a gani amma za a aiki za ka yi kaza za ka bada kaza za ka bada kaza sannan sai ya shirya mishi wasu abubuwa sai ce to motan ka na a wuri kaza da kaza da kaza za a gani da an biya sa gani to duk abun da ya faɗa kaga tun da an ga wannan guda ɗaya gaskiya to duk abun da ya faɗa kuma kaga ƙarya ne to haka zai shirya za a yi imani da shi a kan haka to galibin yadda boka ya suke samun mashiga kenan a wurin mabiya to sai aka zo sai aka toshe ba sa samun wannan labari sai aka sanya wa'insu shahab wa'insu yanan wuta wani irin taurari mai aman wuta da zarar aljini sun taso suna son su bi wannan sai kuma sai su bi su sai su halakar da su to aljini sukan tafi saman sai suka ga saman ta canza an toshe ko ina to shine abdullahi da ba suke haiko wani hadisi da yake ce manzo Allah ya tafi da wasu eh, sahabbai sun nufaci inda ake kira suke wakas a lokacin kuma an sanya shamaki tsakanin shedanu da labarin da ke saukowa daga sama sai ce wa urtilat alaihi shuhubu idan suka makin attempt za su je su ji wannan kalma sai a jefe su da wannan yulan wutar ake shayatsi no ila kaumihin sai shedanu suka dawo wajen mutane su fakalo sai suke cewa malakun wanda ke faruwa ne ne ke faruwa malakun kalu sai suka ce a lokacin da hila bainana wa baina khabarin sama a lokacin da aka sa katanga aka sanya wani shamaki tsakaninsu a tsakaninmu da labarin sama wanda ke faruwa ne wa uslat alaina shu bai zan mun je zamu ji labari kamar yadda muka saba yi sato zance sai a jefo mu da yulan wuta qalu sai suka ce ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa shay'un hadasa babu abinda ya shiga tsakaninku da tsakanin labarin da ke sauka a sama illa shay'un hadasa fate sai wani abu da ya faru akwai wani abun da ya faru tabbas kam amma kawai haka ba eh, ji malam bahaushe ya ce wai kawai haka zomo ba zai kai eh, banza bai kai zomo kasuwa lallai kan akwai abun da ya faru har ya kawo aka toshe ba za ku sake jin abin da ke faruwa a sama ba ma hala bainakum babu abun da ya shiga tsakaninku wa baina khabarin sama da abun da ke saukowa na labari daga sama illa shay'un hadasa faki akwai wani babban al'amari da ya faru amma ya za a yi mu gano abin da yake tafiya sai suka yi shawara tsakaninsu sai suka ce fadribu mashariq al-ardi wa magharibaha fanzuru ma hada alladhi hala bainakum wa baina khabari sama mu samo wa'yansu ifrit a fari a cikin aljannu nan sai ka ifritu kangararre ke da kusan daga cikinsu ne a gaban annabi suleiman wani kangararre ke shi zai dauko gadon gadon bilkis ya kawo shi ya ji zai zai dauko ya zo da shi amma sai faɗi lokacin da kuma zai tsayin da kila ma ta iya kawo wajen to dai a nan aka samu bawan allah ya ce addu'a kawai za a yi al'amarin allah zai zo da shi sai Allah ya bayar da gani saboda shi da nuni ba wala bane dama ba ta san da suke yi shi sa shi dan ma koya da ke kan kan sa ayatu kusi a gaba da tasirar da annabi ya koyar sai kai magani shi ba wani na aljini sai dan ka zama lalatacce an ka zama lalatacce shi kenan sai sai galaba kuma a kai sai zama ma zuciyanka bai kai yarda da da annabtan ba to kaga kuma sai yi galaba a kai to sai suka ce ah, abin da zai faru Eh, fadribu mashariq al wa magharibaha mu tattaro mutura wani bangare na sansanin mashariki shine gabas wasu su je gabas wasu je yamma wasu je nan bangaren wasu je wannan bangaren fanzuru su je su duba ma hada alladhi hala bainakum wa bain khabari sama me yake tsakanin ku da labarin da ke kowa daga sama kaga aljannu suna da tsari idan abu ya sai su yi mutum sai a yi shawara sai a kawo mata kaga suna da haɗin kai kenan kenan nan mu ba kamata mu ɗauki haɗin kai inda za mu yi haɗin kai ba za mu dinga samun matsala amma da zaran samu al'umma ba su haɗin kai kuma sai su dinga shiga matsala kun ga haɗin kai ne Allah subhanahu ta'ala da kansa ya faɗa ta so ta tauba yace musulmai abinda za su koya hannun kafirai ke ne yace kafirai suna da haɗin kai inda Allah sai ce illa taf'aluhu kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ko kun ki ku yi to bala'i zai same ku kafin sai sa da kai su yi sai ka ji shiru ne sai su ji su ne sun da ko kuma sai a bar ku in kun sai a yada ai wani ma ya ce kaza ai wani ma ya ce kaza ai ma za mu yi kaza ai za mu yi kaza to zai sa ba za su raina kuma sai sa hoto suke kallon ku ba ka wani yawon suke da shi a tsakanin ku ba suna kallon ku hoto saboda mai ba mu da tsari kaga ta aljannu gashi sama aka toshe suka ce ku zo mu yi miki mu gano mai matsala a zauna a tattara mai matsalan duk wani ya nuna mana hujjar cewa akwai aljannu ne da shekaru don ga shi dai sun da junansu me ke faruwa a za a bincika a gani a je a duba me ke gudana kuma mai ya faru mu ga mai ya faru kuma mai ya sa haka don mu ɗauki mataki to mai ya faru fansarafa ula'ikan lazina ta wajjahu ke hama to akwai wa'insu bayan sun fi jiya wa'ina su ta wannan bangara wajen sun je ta can wajen sun je ta can to akwai wani wuri da ake kiran shi ke hama ismul makar a nan ta ɓangaren makka min jihar makka to wani sun je ta wannan wajen shi ne suka ce fansarafa ula'ikan lazina ta wajahu tihamatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa bi nakhala amidina ila wa'inda suka je ta wannan bangaren sai suka yi kitibis da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhali shi annabi a wannan lokacin bai yana wani wadi da ake shi wadi nakala an gane wani kwari wadi nakala amidi na ila soke a lokacin ya fuskanci inda zai tafi soke okaza abinda ya tsere su a wannan kwarin wa huwa yusalli a ashabihi sun tsaya ne suna yana sallah tare da sahabbansa salatul fajr sallah ta asirani kuma yana karatun alqur'ani to ma sami alqur'ana lokacin suka zo wajen sai suka ji alqur'ani suna jin karatun alqur'ani istama'u ulahu sai suka zauna a wajen sai suka bada sauraro an gane akwai bawa tsakanin isma ulahu da istama da an ce isma'u kawai sun ji shi haka kamar ka ja shi ya maka takuri yanzu misali ai yanzu muna jin karan ta mutane kama wa zai gaya mana wani karatu da take dauke da shi wa zai fassara mana zai da ma'ana kawai kana da yajin gundi to amma abinda za ka saurara ka ji shi na fahimta to shi ne sai ai wannan ziyara na ta'o shi sa ai alkur'ani ma ya gaya mana Allah yake ce wai za kure alkur'anu fastami'u lahu anfitu la'allakum turhamun idan ana karanta alkur'ani Allah ya ce fastami'u lahu bai ce fasma'u lahu ba ma'ana ku yi sauraro sauraro na fahimta sauraro na karɓar saƙon da yake sannan wa an fito sai ku shuru idan kuka yi haka la'allakum turhamuna Allah zai muku rahama to wayannan sami'ul qur'ana lokacin da suka ji karatun alqur'ani na fitowa istamu lahu kuma sai suka bada sauraro suna ji faqalu sai suka gaya wa kansu a wannan wurin wanda suka zo ta wannan bangaren haza wallahi wannan muna rantsuwa da Allah shine zai hala bainakum wa bain khabari wannan shine dalilin da yasa aka toshe muku labarin sama da yake zuwa mu wannan mutumin da yake wannan karatu da wannan ba magana shi bane shine dalili wallahi fa hunaka to anan ne hina raja'u ila qaumihim lokacin da suka dawo wurin jama'ar su sai suka ce ya mana ya ku mutanen tawagan aljannu inna sami'na qur'anan mun ji wani mai karatu mun ji abun karatu ajaban da yake dauke da burgewa da mamaki wanda babu wani magana irin shi ya hadi ilan rushid wallahi wannan magana yana shiryarwa fa nabi yi ku zo mu yi imani da shi ku yi imani da wannan mu kuma nabi yi fa wallahi mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina fau fau daga yau shine yau mun baranta makafirci ba za mu ƙara tarayya da ubangiji mu ahadan mutum da yanzu wallahi fa anzalallahu ala nabiyhi wannan fa ya faru annabi bai sani ba fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabinsa da a yana baki labari yake ce kulka ce uhiya ilayya an min wahayi wahayin da aka yi aka gaya min annahu yanda lamarin yake istama'a nafarun minal jinni wani ayari wani tawaga masu yawa wanda suka yi dandazo na aljannu sun ba da sauraro dangane da abin da muke karantawa shine wa inna ma uhiya ilayhi qaulul jin mala yace an masa wahi na maganar da su aljannu suka faɗa abinda suke cewa ya mana inna samina qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara yin shirka ba yace wannan hadisin hadisi ne sahihi al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab ɗinsa na sifatin sala musamman ce ka duba mujalla ta biyu a cikin fatawar bari shafi na 235 haka imam musulun ya fitar da wannan a cikin kitabun sala a mujalla ta farta hudu shafi na 168 sharhin nan na imamun nawawi amma wannan lafazin da aka kawo nan na imam bukhari saboda haka wannan hujja ne kafi'a a yanke cewa hadith abdullahi da abbas akwai waɗansu jama'a wanda ake kiransu aljannu kuma da saboda haka da nassin alkur'ani allah ne ya faɗa kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn aljinn shay'un akhar lakin al-insu shi ma shay'un akhar aljinnu wani abu ne daban haka ma mutum ma wani abu ne mutane ma wani abu ne hujja ta uku تهدو ما لأتي وانا عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارد من نار وخلق آدم مما وصف لكم ba a ce hadisi daga aisha matar annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aisha kala take cewa kala rasulullahi annabi muhammad yana fara yana cewa kulikatil mala'ikatu an halitti jama'a an halitti halitta ta mala'iku min nurin daga haske haske mai dadi mai kyau shine haske irin ta wata haske mai kyau wanda ya fitar ne a ciki wa khuliqal jannu aljannu kuma an halicce su ne min marijin min nar daga harshen wuta Masu su tun daga halittar su bai da dadi shi sa aljannu al'amuran su bai da dadi wa khuliqa adam shi kuma annabi adam an halicce shi ne min ma wusifa lakum ne abin da aka sifanta muku daga sansanin kasa na bangarori na duniya ka ga wani mugu ka ga wani mai sauki ka ga wani dolo ka ga wani mutumin kirki ka ga wani razabi ka ga wani dogo wani gajere wani mun da shi jajjaye wani da wala duk bangarorin duniya aka ɗiba aka lissa annabi adam da shi an gane ko duk wanda ka gan shi a cikin annabi adam da irin nashi to irin bangaren da ya fito ne an gane ko masha Allah wannan hadisi malai hadisi ne sahihi rawahu muslim imam muslim to da wannan hadisi a cikin kitabu zuhud war raqa musamman ka duba sharhin da imam an-nawawi haka imam ahmad ma ya fito da shi a cikin musnadin sa malai yace hujja na biyar وعن binti بنت radiyallahu رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qala inna ash ya jiri min ibni adam majrad dam mala yace hadisi daga safiya take cewa Allah ya dada ita annan nabiya lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kala ya fada ya ce inna shaytana lallai shaydan yajiri yana shiga ko kace yana tafiya ko yana gudana yana kai kawo menebin adam dangane da jikin dan adam majarar dam magudana irin magudana irin ta jini ma'ana shi na da daman da zai shiga jikin kai rika kai kawo kamar da jini ke kai kawo a cikin jikin kenan kaga babu irin eh, babu da babu ba irin barnan da ba zai maka ba wallahi saboda ka Allah da yake yayi sai da addu'a yan uwa sai da addu'a dalili na shida wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qa'al, an garbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Umar yake cewa lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi qala yace idza akala ahadukum idan dayan ku ya tashi zai ci abinci duk abin da zaka ci na abinci annabi ce falyakul bi yaminihi umurni ne daga annabi Muhammad ya ci wannan abincin da sa wa idza shariba in zai sha abun sha falyashrab bi yaminihi ya sha da daman sa. fa'innan shaitana domin shaidan ya Kulu. shaidan na cin abinci bishi, malihi da hagu waye sharabu kuma yana shan abun sha bishi, malihi da hagu hadisin wancan na ba da shi ke gudana a jikin ɗan adam hadis sahihi ne hadisin hadisin bukhari ne a cikin kitabul itiqab haka muslim ma fito a cikin kitabus salat sannan wannan ruwaya kuma na abdullahi dan umar shi ma sai ne rawahu eh, muslim imamu sai fito da shi a cikin kitabul anbiya ɗauka hadisi ne tabbatacce wannan ya nuna mana kenan abin da shari'a ya fi so fiki kai mu'amala da daman ka. a wani ruwaya tabbatacce hadisin aisha take cewa ya kan burge manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yujibu ya yakan burge manzon Allah abubuwa masu muhimmanci yakan gudanar da su da dama dama dama dama in yi zo cikin mutane zai fara gaisa assalamu alaikum sai fara da dama in yi ci abinci zai ba wani gaban shi sai fara ba da dama haka annabi yake saka komin wuri imamu nawawi kuma ya shayin hadisi yake cewa duk abubuwa madaukaki annabi kan gudanar da dama in manzo Allah zai shiga masallaci sai shiga da kafar dama ta masallaci madaukaki ya ce ban ake sai shiga da hagu zai fita sai sa dama da abubuwa makamanta shi sa ko wanka na janawa wata ma zai gabatar da dama wannan yadda manzo Allah yake yi to anan sai manzo Allah yace zaka ci abinci ci da dama zaka sha abun sha sha da dama to ya zaka yi da wayanda suke shanti da bai sai ga mutane ce abu bread da hagu yana kamar akuya yana galibi shi ne mutane suke mu tarbiyyar da haka tun muna yara mu ne har gobe haka nake shirki na zan sha na yanka bai da so ma ci ya fi min dele sai sun na zafi na na wannan barura bai da matsala wa alaikun sana koya ake yi ni na ga wani abokin hausin muna kula tafiya da shi a kunga da ke nishi ka saba yin abu da dama don annabi ya hana yin abubuwa da mu yace to ai shi ba sai ce a'a yace shi na zai faɗa maka hukunci mai taimakawa ba wai mai na in yanzu ka zaruwa ba da za ka yi zarura ce ai wallahi kafin mu dawo wani kan da na rasa kan Allah ya canza mu na ba wani mai naman tudu nan wa'azi na ku sai da mutane abinci abinci ne wannan irin da masu na suke suna jauka suna damu zubu da hannu ka gama masu cin nasa ɗauka abu nama haka da abin ta kai kuma zai foli zai biya abun da biya wannan ne nau'in kusuri na ce annabi a hana wallahi nan da na siya ya kuma kusa da kalla mai naman na ciro ban tira kullum ba mala ya haiku a shekaru kokari yake yi kaga wallahi damar yake yana rike wakan da abubuwa ai koya za ka yi za ka yi ne a mai sa an ba ta yin sallah su koya su inda su sallah mana su musulunta ba za su yi ba ai zama mu da kai duk mutuwa ba zai yawo bai koya ba ne sai ba amma in muka ka buka ba shi kenan babu ku da matsala darura ce ai amma ni ana hana ka ne ai ana hana ne ga wanda zai iya ko cewa ku yi akwai da mazala ya ganci ɗan boko ne e ka san boko haka suke na malam bin usman yake cewa boko kashi uku ne akwai boko aqida akwai boko fahimta akwai boko sana'a ma boko aqida su ne ɗan halakakku duk abin da ba za ka ce shiga ciwo na wani arne mishi ne da ba sai mishi annabi ya ce kalma ya ce eh. ya ji kafin kuma da wanda shi ina dan tsari ne shi dan boko ne ga ta abincin gidan ce sai ya tsara tsara da zai kai ni ba da boko na gaba zai rayu ba kama yan boko fahimta yanzu kowa ya tara kai ne don ka fahimci rayuwanka suna kuka rinja da addininka wani ya zo ya kamo shi a ta abinci da abu wani yi annabi ce ka daina wani wani shi ba zai iya amfani shi annabi ce kar Allah ya sa kare shi bai kara daga dama ya sarrafa ta ba shedanu da hagu suke yi ta ga duk shashashe da gaggai shi wani ta abinci da hagu kazan ta riga shashashe ne ba wani burgewa a ciki amma ka za ga wasu ustazai ma tsaki na manka za ga ya kama hagu da maina ka zan tare wani hagu ne sha ke ne haka akwai wanda suke da irin wannan rashin ladabi suna ka hatta yaranka a gida hana su wani manzo Allah ya hana yara ya ce ma yara za ka ci abinci yana gaya mu daga ce sabai ci abin da yake gaban ka in za ka ci ka ci da dama ka ce bismillah faɗin bismillah biyan da annabi tura wasu a kai tura al'umman duniya in za ka tashi ka ce bismillah sannan ci da dama sannan ci abin da ke gaban ka duk sabanin haka shedan ne sauka kar mutum a baka abu da hagu karba kana karba sai annabi ya hana ba ni da dama to kaga wannan yana tabbatar mana da shedanu da kuma aljanu hujja ta bakwai ya yace wa abin hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gabo hadisi daga sahabi abu huraira yake cewa annabi muhammad yana faɗa yana cewa ma min mauludin babu wani daga cikin abun haihuwa na 'ya'ya da za a haifa yuladu da za a haife shi inda mutum ne za a haife shi inda abun haihuwa ne da za a haife shi illa na hushe shaidanu sai shaidan kangarare ya zunguri shi inji annabi muhammad lokacin da fayasta illu sarihan sai ya faɗi na ihu yana ƙara shi sa jin da tuwa da ihu amma za ka ji wani ya zai fesa maka da ci kasar kuma ka eh, yi turanci su wani kilotin in yaro zai fito a kowane kaza ba mu annabi ya ji ma tun kafin za a haifi tun kafin na wani ce a haifi uwar me ke kira me sa baby like ya ko ba ka mu annabi ya riga ya ga mana yaro kukan da yake nan shi da ne yake ko ba inda ka an ba son damar fi sun yi sai sun yi wannan zalunci don a nuna maka yana a welcome ki hana maka welcome zuwa duniya za mu shirya kafan tsaye da kai haka annabi ya fara sai shi dan ya cakuri shi ya zunguri shi fa yastahillu sarahan sai fadi na mai kara min nakasati shetan na wannan cakura na wannan tsungule da shi shi illa bin maryama da ummuhu sai mutum sai dan maryam annabi isa da uwarsa wannan annabi ne faɗi wannan magana hadisi ne sai rawahu imam buhari ke rawaitowa haka imam muslim ma fi risacin kitab al-fada'i ah, hujja na takwas wa abdullahi bin mas'ud na wa alaikum salam na'am na'am yi eh, to kuma suna da wani magana amma kuma rashin lafiyan wani abu ne na daban killa yaron zai zo ya mutu kira amma kuma insha Allah idan dano sai ya kai wannan kuka sai ka ji yayi shi to kaga na su kawai wani amma munan ce mana shirin sai ya taba sai ya fado kuka yayi kuka insha Allah wa alaikum salam eh ai ba ne ne ba ka yi a <laughs> nan ya fada shi annabi in mutum ya ce a ah, da ce ka mishi gara kenan shi kuma na ce man kazzaba alayya muta'ammidan <laughs> abun ruwa ya ce falyalbin nara har wanda ya kirkiri abu ya fada ya ce kaza ba wani burgewa kan da ya fada abu kawai ne ce sai ka ji wani ya yi wani abu sai zo ce ai manzo Allah ma kaza ba shi suka dinga ba manzo Allah matsayin Allah ba wai aka kai ma yanzu ma ba daraja annabin bane ke wanne ne ce za a zo kira shehu za a tashi a kira shehu wannan kafirci shehu ma ba ya fe shi balle ma ba ka haihu ba ba ya fe ka ba to shehu mu kuma san hadda hadisan da ba su inganta ba ba inda ya zo sunan Allah shehu in ka ce shehu ta wani mutum kaga suna ikirarin malumin su mala ya ce wani abdullahi bin mas'udin an garba hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace zukira inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun an ambaci labarin wani mutum a inda manzo Allah yake zaune wannan mutum me ya faru da shi nama lailatan idan ya kwanta cikin dare bai iya tashi hatta asbaha har sai gari ya waye tsangaran shine ma'ana na atta hazma kenan kala sai mazalla ya ce za ka rajulun kun ga wannan mutumin to balar shaitanu fi uznayhi shedan ya mishi boli a kunnuwan shi biyu au mai ruwa yi samu shakka au fi udnihi ko kuma a kunninsa ɗaya daga cikin kunnuwansa shedan ya tsara kenan shi shedan na boli don haka bai faɗa ko bolin shedan na sa mutum ya ga tashi zuwa ga aiki alheri ke duk mai kwanciyar garewa ya tangaranci Ɗan na mishi boli to a nan fikihu sai mu duba fikihu to in kuma shi ɗaya muka boli boli shi ɗaya sai ka sami shi ruwa to kaga baka da nasi ko ba ai ta ne da baka labarai shi ko magana fa sallah ka rasulul karim ko ba ka ba wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi imam bukhari fito shakita shi kitabu badal khalq haka imam muslim ba su shi cikin kitabu eh, salatin eh, musafirin wa kasriha hujja na tara wa nabi qatada radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sahabi abu da Allah ya dade shi yana eh, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala annabi ya faɗa yake cewa ar-ru'ya salihatu min Allah mafalki mai kyau wannan daga Allah ne ka kwanta bacci ka kwanta da alaula kai addu'a azkar kai tasina din nan kai ka je ka kwanta da gefen dama kai bacci za ka yi mafarki mai daɗi insha Allah ta kai mafalki da shi eh, ana cikin irin wannan lokaci ga an baka wani kyautan wasu manyan gidaje motu kana cikin nima kai maka kana mutane alheri da wannan abu kana cikin jin daɗi kawai sai kai ka farka wannan farkin ka za ka ji ga namun kaji ne an shirya maka ka mutu ka wanke an za ka fara sai kai mata ka tafa ce wala sai ka jawo shi ya za ki tashe ni ba ina ta za ta ba ka ba wani kuma za ga ya bashi Allah ya yi mafarki na an bi shi yana haki kai na gode Allah na barci to mafarki mai kyau shine ar-ru'ya ar-ru'ya salihah abinda da ka gani cikin barci mai kyau to min Allah wannan daga Allah wal hilmu min ash-shaytan mummuna mafarki kuma to wannan daga shaytan ne al-hulu manzo Allah ya koya maka yace fa man ra'a shay'an duk wanda ya ga wani abu a cikin barci yakrahuhu wanda yake kyama bai su annabi ce fus an shimalihi salasan in ka falka gefen ka na ruka yi tofi sau wale ta ya ta'awwaza min ka ce ozu billah a'udhu billahi min ash-shaytani rajim a'udhu billahi min ash-shaytani rajim a'udhu billahi min ash da rajim mun zalla ce na innaha wannan mummunan mafalkin la tadurruhu ba zai cutar da shi ba a wani ya kuma yace karka labarta kenan izan kai mummuna mafalki sai baka yi isti'azan ba baka nemi zarin shaidan din ba to kuma tabbas zai cutar da kai saboda shine aka san wannan magana mafhum na mukhalafa ke wannan ruwaya shi ma sahihi ne imam buhari fito da wannan a cikin kitabun ta'abir babin da litta ba sha ba bangaren da yake bayani akan fassaran mafarki haka wa muslim imam muslima turishi shi ma eh, imam muslim ya fito da wannan a cikin kitabun ra'uya a karkashin eh, kitab ɗinsa da yake magana akan ar rauya mafalki mala ya ce hujja ta goma ko bangare hadisi ta goma a cikin hujja na cewa akwai shaidanu kuma da aljanu mala ya ce wani abi sa'idin al-khudri an karbo hadisi daga sahabi abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lallai وسلم allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kala ya faɗa فدايتي idza a ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi zan ɗayan ku yi hamma shi ne ka buɗe bakin nan ha manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace falyumsik biyadihi ka toshe da hannunka ala ka ɗauki hannunka kame ala fihi a cikin bakinka fa inna shaytana domin shaydan ya dukulu zai shiga masu wasu a mutu bar baki shi ne zai haifa maka da mazara haifa maka da ciwon ka yafi maka da faduwan gaba a zo kuma na magana sai an maka rukuya da ilaji ka gana annabi ya ce shi dan zai shiga malaki hadisi ne sai yi rawahu muslim imam muslim ruwaito na hadisi a cikin kitabul zuhud wa raqa'i haka imam darimi imam darimi ma ya fito da shi a cikin kitabu sala a cikin littafinsa a bangaren da yake magana kan sallah mujalla ta farko da shafi na 321 sai mala yake wal ahadisu su kafiya hadisai a wannan babi da ke magana akwai aljannu da shidanu hadisan suna da yawa wafi zalika mala yake amma a cikin wancanin kafin da aka ambata maka kifayatun wannan ya isu ya wadatu ne ne talibul haq ga duk wani mutum da yake neman gaskiya wa min huna ma a nan ya ta bayyana lana zai bayyana mana an aljinna lallai aljinnu wa na da shaydanu haqiqatun gaskiya ba ba ba ba ba ba wasa Ya ce la ya tari haraibin ko kwanto ba zai shigo nan ba wala shakkun shakka haka ma shakka wala yujadilu haka ma musu fi zalika dangane al'amarinsu illa mukabirun sai girman kai da bai son gaskiya mu'anidun mai taurin kai wanda ya taba hawahu mai kokarin ya bi son rai son zuciyarsa ya gaire hudan min Allah ba tare da hujja daga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan mala yake cewa sai kawo lamba sai ce man arada tawsi duk wanda yake son ya nemi yalwan zance karin haske akan shin akwai aljannu akwai shidanu ko babu da da dalilai to faliraji ya koma yayi muraja'a na littafin sa wakayatul insan wanda ake kira wakayatul insan min jinni wa shaytan bil muallif ga wannan malamin wato samun kariya daga aljannu da kuma shaidanu wannan bangare kenan na abin da ya shafi dalilai hujjoji ƙur'ani da hadisai akan cewa akwai shaidanu kuma akwai aljannu bangare ta gaba al'adillatu ala wujudu sihiri dalilai da yake nuna akwai sihiri tun da can ya kau mana me sihirin alluga me sihirin a shari'a sannan kayan aika-aikan da ake siyo sun shidanu da aljanu to sun shidanu da aljanu akwai su ya ce akwai su kuma ya kawo hujjoji kuma ya ce wannan din kifayatin letalibin haka ya kai ya zama hujja da duk mai neman gaskiya ba da ya musu wannan matsalar shi to yanzu dalili zai zo mana shi ta sihirin nan akwai ko babu zai zo mana da sihiri akwai sihiri za mu fada mu dan karanta wani abu sau muna muna duba lokacin sha yace al'adillatu ala wujudi sihiri dalilai na shari'a a bisa samuwar sihiri awwalan na farko al'adillatu min al-qur'an al-karim dalilai na al-qur'ani mai gina. wani yace maka sihiri gaskiya gaskiya ne sai ka zo karanta littafin nan ka kiyaye kana da tabita kana yi yace hujja ta farko qur'ani qala allah ta'ala qala ta'ala allah madaukakin sarki ya fada da kansa Allah yake fada a cikin suratul baqara a karkashin aya na ɗari da biyu. Allah ya ce ta umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السهر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من عهد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من عهد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون hujja ta farko Kur'ani, Allah ya ce wattaba mata tilo shayafinu ala mulki Sulaiman sun bi mata tilo irin abin da shayafinu shine fa'ilin abinda shaidanu suke karantawa ala mulki Sulaiman na labarin mulkin annabi Sulaiman suwaye suka bi jahilan larabawa mushrikan larabawa waye masu yin wa'azi da shaidananci su ne yahudawa su zo sun ba da labari na ƙarya kuma menene su shaidanu suke karantarwa shaidanu abinda suke cewa annabi suleiman ya yi amfani da sihiri ne wurin mulkan al'ummarsa abin da suke faraki ya yi amfani da sihiri wajen mulkan al'ummarsa sau haka sai su wasu suna yada wannan sharrin ya ce wata bawalla ya ce sun bi mata tulu shayatsinu irin abin da shaidanu ke karantarwa ala mulki sulaiman a bisa mulki na annabi sulaiman to abinda suke yadawa cewa siri annabi suleiman ya aiki da shi sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman <coughs> annabi suleiman ba kafiri ne, bai kafirci ba ashe siri me matsayin me siri kafiri ke kaga Allah na ko da cewa annabi suleiman mai siri ba walakin na ne kafaro su shedanu su ne kafirai me yasa suka kafirta Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihra suna koyawa mutane aikin sihiri sai Allah ya ce irin wannan sirin da Allah ce mai kafin sai Allah ce wa ma'un zila wannan tafsirin wannan ayan kun da ke tafsirin da nasiru si'iri ya yi haka ibn kasir haka tafsirin dabari haka tafsirin qurtubi da yawan malaman tafsiri za ku ga wannan ma ba kodewa ke ba amma wasu malaman tafsiri irin su kamar tafsirin baya bayan akwai tafsirin malam abubakar mahmud gumi ma ne ya ce lillafai ne ya kore amma abin da ya fitowa fili tabbatarwa ne na ko mai jilalai ne ma kamar ya tabbatar ne dr sanrijin lemu ma ya tabbatar ne sama ga da yawan malaman tafsirin ka tabbatar ne saboda jarrabawa ne allah ya yi Allah ya ce yu'allimuna nasa sihira suna koya wa mutane aikin sihiri wa ma unzila alal malakaini irin sihirin da aka saukarwa wa'insu mala'iku guda biyu bi babila a kasan babil wasu malan suka ce can kasan iraki na jin bai kuskure ba saboda a nan galibi a duniya an ce ba a so kai su harkar zaka zabi harut wa marut su ne wa'annan mala'iku guda biyu to amma za ga sun kore su ce suna da awon koyar da sihiri sana suka ce wai a tunaninsu sun ce an taɓa saukar ma wasu mala'iku ne suka ce ma nan irin ba a saukar ba ga wayansu mala'iku wannan korewa da wahala wurin tafsirin wannan ba kawai jarraba ne aka yi musu irin sirrin da aka saukar ma wasu mala'iku a kasan babila harut wa marut sunan suke wasu kuma suka ce harut da marut wayan su sarakuna ne saka duk duwanda kai tafsirin su ba matsala ne kawai fahimta ne da aka tafi a kai wa ma limani Allah ya ce ba sa iya koyar da wani mutum daya harkar sihiri hatta ya kula har sai su biyun nan sun faɗa sun ce inna ma nahnu fitnatun lallai mu nan fa fitina ne fala takfur kar ku kafirce duk wanda zai zo ya koya za su mu fa an jarrabe mu an gane mu an jarrabe mu ba fa su kafirai bane amma an musu jarrabawa ne saboda wani abun da ya faru kawai Allah ya jarrabe su amma siri kafirci ne fala karka kafirci kai da mu kuma ka dai shi kenan ko a inna ma nanu fitna mu fa fitna ne fala ta furka kafirci Allah ya ce fa ta'allamuna mutane suna zuwa suna koya minhuma a wajen wayannan mala'iku biyun da aka faɗa ma irin abun da yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi firaku ce siru tafriq abin da ke rabewa tsakanin miji da mata wa ma hum, Allah ya ce amma su fa wa'annan masu yin sihirin bai na bihimmin min ahadin ba sa iya cutar da wani mutum daya illa bi izinin Allah sai da izinin Allah kenan siri da kansa bai tasiri sai da izinin Allah wa ya ta'allamu na ma ya mutane suna koyan abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba yanfa'uhum abin da ba zai amfane su ba Allah ya ce wala kada alimu lalle masu tafiya su koyi aikin sihiri suna da masaniyan cewa Lamani shtarahu duk wanda ya je ba da lokacin sa ya koyi harkan tsafi to malahu fil akhirati min khala bai da rabo a lahira shine ai nasibun kamar da muka faɗa a baya Allah ya ce wala bi sama sharau bihi anfusahum tir da irin abin da masu koyon sihiri suke tafiya su koya laukanu ya alamun da sun san barnan da ke ciki da mafi sun koya haka Allah su subhanahu wata ta'ala kenan ana Allah ya ce shaidanu suke da mu'amala ta harkar sihiri annabi suleiman bai Katar cewa saboda yin sihiri katar katarci sun ga mala'ikun kuma cewa suke kai fa karka koya ka zo mu kwama ka tofa mu fitina ne mu fa an jarrabe mu ne in mun gama ramu jira muka ci mu jira za mu tafi abun mu kai kuma naka na kana da matsala saboda haka al'amarin sihiri al'amari sai ta kafirci inda yin sihiri dan duba mai duba annabi ya ce duk da taron boka ya duba masa sa'a ya buga masa ƙasa yarda kafiri ne kuma ya karyata annabi kuma zai sallah na kwana arba'in allah baya ce sun haka yan uwa mu yi hattara mu watsar da duk abin da za a gaya mana na sihiri karya ne an gane ko amma za ka iya tafiya wurin ɗan duba ko ɗan tsibir don ka tozartar da shi ka abin da ke karya ne da nassi da kuma hadisi amma in za ka je ne ka yarda da shi da wannan barna ne an gane ko ba a yarda da yan duba ba a yarda da bokaye zalla bara hadisi hadisi da dama suna nan wanda tun nan gaba za mu zo mu yi ta karanta hadisan wanda ya tashi je wurin dan duba ya yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kurkuta rayuwarsa kuma zai ibada Allah subhanahu wataala baya so duk abinda zai yi Allah ba zai karba ba kuma ya ya ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda yan uwa za mu dakata na'am Eh. ba abin su sallah masu bugun kasa bugun kasa iri biyu ne mai bugun kasa ya kirge ya yi lissafi da shi akwai masu bugun kasa su yi lissafi sana ba su da matsala a gane amma da zai bugun kasa ya baka labari na abin da zai faru gobe to wannan boka ne ba za ka je sallah a gane wannan boka ne amma da zai buga maka sa yana kirgiri shi kamar calculator ba kai shi wannan ba masa ilimin da ake kira ba hisab zai buga ka sai sai ce maka daga zamani kaza zuwa zamani kaza adadin shekaru kaza ne kwanaka kaza ke mai foli wannan ba matsala ne calculator ba za ka ba yi da shi ayi ko ba ka ba in ka da shekara ma da kwana nawa ne za ka yi buga lissafi sai ka ce to ai daga lokacin aka fara kirgin hijira yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu yau kuma muna ashirin da biyar a watan kaza za ka yi buga lissafi ka ce daga lokaci kaza za ka ci cika sai ba ka lissafi wannan ba matsala ba ne amma ne ke tsama karya ya ce ya duba kai tauraron ka bai haske to wannan arne ne in ka yadda da shi ka kasa shi ka gane ko ah, ba yadda da wa'annan abinda kuka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda mu kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa